kan halin da ake ciki dangane da batun tsaro yanzu a zamfara da matakan da kuke ɗauka. to kamar da kuka sani mun ɗauki matakai kala daban-daban a jihar zamfara na sha'anin tsaro ko da allah subhanahu wa ta'ala bani gwamna kawai na zo na isko matsaloli wanda aka yi shekara takwas suna addaba al'umma inda zuwa na yasa na samu masu ruwa da tsaki na jihar zamfara tun daga malamai da kuma sarakuna da jami'an tsaro da 'yan siyasa domin tattauna matsalolin da ke faruwa da kuma hanyoyin da za a bi domin dakule su inda muka fito da tsari na cewa mutane suka ba da shara da dama cewa to a sulhunta da mutanen nan yan bindiga domin ganin cewa an samu tsaro tunda cewa su suna da matsalolin da suke ganin cewa ba a taimake su ba kuma gwamnati ta yi biris da su suna da yara da ba su zuwa karatu kuma gonaki mutane sun tattare masu hanyoyin da dabbobin su za su bi domin su ah, ta wurin kiwo inda muka haɗu duka aka kai ƙarshen cewa to a neme su kuma muka neme su muka yi wannan zama da su inda aka yarda da cewa a je sulhu inda ba mun yi sulhu nan kusan shekara ɗaya da sulhu babu inda aka samu wata matsala inda sallah sai da ma muka yi wani abu wanda ake ce ma masharu wato wasanni na fulani inda ah, kusan shekara 20 ba a yi wannan sharu ba a jihar zamfara wanda shi ya nuna cewa an samu zaman lafiya tsakanin makiyaya da manoma a jihar zamfara to bayan an yi wannan bayan shekara guda sai kuma ishu suka taso wasu suna ganin cewa bai kamata a ce mun samu wannan nasara ba sai siyasa ta shiga aka ci gaba da har zuka wayannan fulani cewa duk abin da muke faɗa musu karya ne da mu da gwamnatin tarayya ba gaskiya ba ne har suka zo suka fara ɗauka tun ba su ɗauka suka yadda sai suka koma ga abubuwan da suke yi na kama mutane da kuma hana mutane zuwa gonakinsu to shine da wannan abu ya yi ko muka neme su suka kiya suka kangare na ne na ɗauki mataki na katse sadarwa tsakanin al'umma na jihar zamfara da kuma ruhe kasuwanni domin ganin cewa duk wani abu wanda ke kai masu mun ga cewa mun katse shi sannan kuma babban matsalar da ke kara addaba al'umma ita ce mutane masu ba da siri eh, zuwa ga wayannan 'yan ta'adda idan za a je a kai masu farmaki eh, a jami'an tsaro za su je faɗa za su faɗa musu ko su buga masoya to wannan ne ya sami muka katse wannan layuka da sadarwa wanda kuma ya yi aiki sosai da gaske kuma da ba da abinci zuwa kai musu abinci da sauransu da kuma fetur duka muka dakatar da wannan wanda har yanzu muna cikin wannan amma yanzu na fara buɗe wasu kasuwanni inda aka samu saukin wannan matsalar ta tsaro kuma haka za mu ci gaba duk inda muka ga mun samu sauƙi insha Allah za mu buɗe kasuwanni kuma in ta kama ma shi kan shi sadarwa din za mu buɗe domin al'umma su samu ci gaba da abubuwan su na yau da kullum. To har yanzu ana samun hare-hare nan da can. idan har wannan mataki da kuka ɗauka bai yi aiki ba me za ku yi nan gaba Eh, ai ga abu biyu ne ake tafiya da su mun ɗauki wannan mataki kuma jami'an tsaro suna aikin su suna kai farmaki saboda haka eh, za mu ci gaba da haka din ah, kuma yana tabbatar maka cewa in Allah da idan dai za a daure al'umma za su daure to wannan mataki da muka ɗauka insha Allah ah, zai yi nasara kuma za a samu nasarar wannan mataki da aka ɗauka illa dai al'umma dole sai su hankuri da duk wani mataki da gwamnati za ta ɗauka domin ba wai muna ɗauka don kanmu bane muna ɗauka domin al'umma muna ɗauka domin mutane mutane su samu sauki su samu sukunin tafiyar da al'amuransu na yau da kullum. Ka yi maganin saka siyasa, me yasa kaman kake ganin 'yan siyasa suke sa siyasa a cikin wannan lamari na tsaro eh, misali ai akwai da yawa muna maganganu da mutanen ku da ke can za a ga cewa wani ya kira wasu daga Lagos ya ce an samu hari wuri kaza bisa ga karya sannan yanzu ma misali akwai garuruwan da babu network amma sai ka ga cewa wai an kira dan BBC an ce mashi an kashe kaza an ɗauki kaza wanda ba gaskiya ba ne wurin ma da ake magana babu network a wajen so kaga wasu ne suna can dama gehe tunanin su tunda su sun kasa to kowa ma ya kasa tunanin su a ce gwamnatin tarayya da jami'an tsaro da gwamnatin jiha ta kasa wanda yake abu shi wannan sha'ani na tsaro na kowa da kowa ne ba wai na gwamnati matawalla bane ko na buhari ko kuma na jami'an tsaro a'a na kowa da kowa kowa na ciki domin yanzu jiya misali duk wannan matakin da muka doka za ga mutanen gari su ne ke taimaka ma 'yan ta'addan nan jiya akwai kwamitin da muka saka na sa ido ga doka abinci da kai ma 'yan ta'adda abinci da man fetur da abubuwa na more rayuwa jiya da darajar mutum hudu aka kama na ga wani an kama shi da fetur na ga wani an kama shi da kwayoyi kala daban-daban wanda zai kai ma 'yan ta'adda na ga wani kuma har da wuƙaƙe da aka yi sababbi zai kai ma 'yan ta'adda sannan da sai wa'annan mutane su ne za su yi to suna ganin lahin gwamnati suna ganin lahin jami'an tsaro suna cewa babu tsaro amma kuma su ne ke taimaka ma yan ta'addan nan su ne ke kai musu abubuwan da suke so maimakon mutane kowa ya haɗu ya bada tashi gudunmuwa domin a samu wannan tsaro amma sai kaga wasu suna fatali da wannan suna ganin cewa to ai bari tunda waɗancan sun kasa waɗanda ga masu kasa domin a ce babu tsaro a Najeriya wanda shi sha'anin tsaro dole kowa ya da tashi haɗin kai dole kowa ya da tashi gudunmuwa domin tabbatar da cewa al'umma sun samu tsaro domin in mu ne gobe babu gani wasu na ganin cewa me yasa ba za a bada izinin sojoji su shiga daji su kakkashe waɗannan mutanen ba me yasa ba za a yi haka ba eh, an ba da izini an ba da izini kuma har gobe sojoji na faɗa da su yanzu haka ko jiya ina tabbatar ma da cewa wani ne da dama sojoji sun kai farmaki a jihar zamfara kusan sati guda suna yi da na sama da na ƙasa ana yi kamar yadda nake faɗa ma akwai wanda su duk ƙoƙarin da ake da gwamnati ke yi ta jiha da ta tarayya da jami'an tsaro suna ganin bai yi ba wanda kuma abu ne wanda ya daɗe ana yi ne ba lokacin mu ne wannan abun ya faru ba shekara goma ana wannan lalura ko da mun ka zo mun isko ta mu ma hau kashin barayi ne domin mun isko wa lalura tana ta kuma ko da mun ka isko ta abu ya riga ya lalace mutane da yawa suna ciki yanzu misali misali yau in ka to kana magana sha'anin tsaro za ga cewa kusan kowa na cikin wannan lamari domin ko dai kana sayan abinci kana kai musu ko kana sayan dabbobi na sata ko kuma kana kai musu kwayoyi ko kuma kana kawo kana da motar da zaka ɗauko musu su so za ga mutane da yawa cike suna cikin wannan al'amari so dole sai mutane sun bada haɗin kai ga wannan ishu na harkar tsaro domin mutanen mu suke taimako yau idan aka ce babu motar da za ta ta ɗauko shanun sa ta shigo da su gari yau idan aka ce babu wanda zai kai musu kwayoyin da za su sha su burkutar da kwakwalwarsu su suna kashe mutane yau idan a ce babu wanda zai kai musu abincin da za su ci domin su samu karin da za su ce su kai hari na wannan abu bai taso ba idan mutane kwa zai suke ba da haɗin kai ina tabbata ma za a kawo ƙarshen abun nan amma babban matsala da bakin ciki shine mutanen da ke cikin garin waɗanda ke ganin layin gwamnati ta kasa mutanen da ke ganin layin cewa gwamnati ba ta yin haɓɓasa ga harkar tsaro su ne kuma ke taimaka musu kuma sun sani saboda haka shi yasa muka ɗauki wannan mataki na duk wanda muka kama yana kai musu abinci da abubuwan shaye-shaye da kuma ɗauko dabbobinsu to za mu kama shi kuma shi ma za mu ɗauka cewa shi ma yana cikin 'yan ta'adda. waɗanne alƙawura aka muku ganin cewa zamfara na daga cikin yankunan da ke fama da fari sosai eh to kamar yadda kai sani wannan taro da muka ta na sauyi na yanayi a glasgow mun je kuma da bukatoci da dama kuma alhamdulillahi mun haɗu da mutane da dama shugabanni na duniya kuma sun yi alkawali cewa za su taimaka domin kamar da kuka sani zamfara tana ɗaya daga cikin jiha wadda take fama da fari da kuma a barazanar mamayowar hamada wanda yake da mu da sokoto zamfara da katsina duka muna fama da wannan matsala ta mamayar hamada to babu abin da ya dace gare mu dole mu kawo kanmu domin mu ga cewa irin gudunmuwa za mu samu domin mu taimaka ma al'umma domin mu samu wannan gudunmuwa ta wadda za a kare wannan matsalolin da ke addaba a wannan yanki namu kuma alhamdulillah mutane da dama sun nuna sha'awar za su su taimaka muna ba wai jiha ta ta zamfara ba yankin mu na arewa gabaki ɗaya za su su taimaka domin ganin cewa an samu dakatar da wannan mamaya ta hamada da kuma canji na yanayi